Comrade Nasir Kabir barka da warhaka. Ya zaman sulhu da kuka yi da ministan Kodago Ingige. Garba Aliyu Zaria a wato sannunku da kokari da kuke bibiyan a duk wayan abubuwan da ke faruwa game da wato wannan tattaunawa namu da kuma fafutuka da muke na a wato ma'aikatan gwamnatin Najeriya. A gaskiyar magana shine zaman mu da shi ministan nan wato kusan mun tashi ne baram-baram a yayin da su gwamnatin tarayya suke kokarin nuna mana cewa sai sun zauna sun yi shawarwari da shauransu mu kuma abin da muke nuna masa ba yau muka saba zama da gwamnatin Buhari ba akan maganan adalci cewa a wa mutane adalci amma sai muka lura cewa yaudara ya shigo ciki kokari suke su yi amfani da wannan dama a koma gefe a kenan babu ranar biyan wannan kuɗaɗe kuma in baka manta ba abin da muke gaya ministan shine gwamnatin tarayya ta fito ta gaya wa 'yan Najeriya cewa mun yi karin albashi na naira kaza to mu daga nan zamu iya duba wannan yajin aiki mu janye shi amma sai muka lura cewa babu maganan ma kuɗin da za su ƙara kusan ana kan yaudara ne har yanzu shi yasa muka ce mu ba mu yadda ba ba kuma za amfani da mu da ma'aikatan Najeriya ba ba mu yadda da wannan ba in sun saba irin wa'annan a gwamnatocin baya ko kuma a da shugabannin da na kwadago na baya to mu wannan shugabanci ne wanda mun tsaya kan hakkin ma'aikata kuma ba za mu janye ba. Ganin a yau ma akwai wata jiha da ake gudanar da zaben gwamna. Shin yajin aikin naku ya zai kasance sama-sama za ku yi? A garba ne wannan yajin aiki kamar yadda 'yan Najeriya suka sani yajin aiki ne na gama gari kuma na insha eh, na ma'aisha Allah. Sai lokacin da gwamnati ta saurari wato a koken talakawa tun da gwamnati ta mai kirarin cewa tana bin doka da oda kuma tana yi ne don talaka to ya kamata fito ta nuna wa talakan lallai da gaske don talakan take yi sai ta fito ta kara karamin ma'aikaci albashin shi idan ba haka ba yajin aiki ne da in mun soma ta yi wato baba ya gani muna ba wa 'yan najeriya shawaran da kowa ije i nemi abin da zai zai zai taba na dan wannan lokaci saboda ina mai tabbatar ma duk abin da ka sani daga ruwan daga man fetur zuwa shauransu daga karfe goma sha biyu daren yau za mu tsaye da duk wani harkoki na gwamnati kai illa ma sha Allah ba za mu kuma saurare ta ba sai in ta biya bukatun wato a ƙananan ma'aikatar Najeriya wato talakawa. Amma a can baya an yi haka kuma wasu jihohin sun gaza biyan dubu sha takwas da kuka nema har yanzu. A kamar yadda ka sani akwai gwamnonin da ba su da yawa wayanda suke suke a wato cin mutuncin ma'aikata da kin biyan wannan abu. To amma mun gaya ma shi shugaban kasa ba yau muke rubutawa ba. Amma abin da ya bamu mamaki shugaban kasa yana sane da duk irin wayan abubuwan da gwamnonin suke ya sake daukan kuɗaɗe ya ba su na Paris Club ya sake ba su na na na abin na bell out. Saboda haka mun jawo kunnensu mun ce musu ko sun ki ko sun so akwai kuɗaɗe na jihohi wanda yake hannunsu su kara da kuma wannan ƙarin da za a yi su tabbatar sun biya idan ba ka ina mai tabbatar maka mun kuma gaya wa duk 'yan Najeriya duk gwamnan da bai biyan ba to kada su yadda ya dawo kan karagar mulki su fitar da shi kamar yadda abubuwan da ke faruwa da wasu gwamnonin da ake musu yanzu. Comrade Nasir Kabir muna godiya da samun wannan tattaunawa.